والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin sahihul bukhari in ba a manta ba insha Allah subhanahu wata'ala muna cikin littafin fada'ilul Qur'an kitabu fada'ilul Qur'an wurin tashin mu na yau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب مكرنتا مهردتا daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمر آه، عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو يا أمبجي عبد الله بن مسعود faƙala sai ya ce la a zalu ban gushe ba ina son abdullahi bin mas'udin sabitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ji manzon Allah ya kulu yana cewa huzul qur'ana min arba'at ku karanci alqur'ani daga mutum hudu من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب saboda haka ban gushe ba tun da ni ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama ina son abdullahi bin mas'ud amru din shine bin murra Akwai wasu marwaita da suka ambace shi amru bin abdullah abu ishaq amma wa hamila sawaba shi ne abin da yake nan amur suna na bin murra ta nisba ta babu haka ne حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش شما وتنصها حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي wanda shi ma ne kuskure abinda asuwa ba abin da yake na haddasana umaru ibn hafs haddasana abi haddasana hafs umar haddasana abi babu shi a cikin sahih bukhari حدثنا الأعمش حدثنا شقيق شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله عبد الله بن مسعود يا من خطبه فقال يكي والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حقيقة نا كرنتا دقا باكم منذ الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة سورة سبعين دون أبو wallahi laqad alima ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sahabban annabi sun sani anni min a'lamihim bi kitabillah ni ina daga cikin mafi sanin su ga littafin Allah wa ma ana bi khairihim amma ba na ce na fi su ba qala shaqiqun shaqiqu yace fajalattu sai na zauna fil hilaki a majalisun ilimi majalisun da ake zaunawa sahabbanin sallallahu suna karanta alkur'ani suna karanta da alkur'ani asma'u ma na ina sauraren abin da suke karantawa ma fama sami'tu ya kulu haira zalika ban ji wani wanda ya mai da raddi ba ga Abdullahi bin Mas'udin ya wani abin da ba haka ba haka da Abdullahi bin Mas'udin ya ce ban ji sabanin haka ba daga wani daga cikin dukkan majalisun ilimi na sahabbai nake zaunawa wannan ya nuna shi bai ji wani mutum guda ba daga cikin sahabbai wanda bai sifanta Abdullahi bin Mas'udin ba da kwarewa a Alƙur'ani. To amma duk da haka za mu ji gaba. bayanin ƙwarewa a Alƙur'ani na ibnu mas'ud da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai qur'ani daga gare shi duk bai hana a samu wasu kalimomi na kira daga gare shi waɗanda suke ba su zo mu tawakira ba sun zo shaza saboda haka ba su tabbata ba a ne. saboda za mu ji insha Allah subhanahu wataala حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا بحمصة منكفا شيء حمصة فقرأ ابن مسعود ينسى ابن مسعود يكرن سورة يوسف سورة يوسف فقال رجل سي وني متين ما هكذا أنزلت haka da ka karanta ta Abdullah bin Mas'udin ba haka aka saukar da ita ba. Kala sai Abdullah bin Mas'udin ya ce, qara'atu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ni karatu annabi ya karanta da ni sallallahu alaihi wasallam fa qala sai mutum ce ahsanta ka kyautata wa wa wajada min wari alhamri sai Abdullahi bin Mas'ud ya ji warin giya ga wannan mutumin da yawa Abdullahi bin Mas'ud inkarin yadda ya karanta suratul Yusuf faƙala sai abdullahi bin mas'ud ya ce mai atajjima wa an tukazziba bi kitabillah wa tashrab al-hamra zaka haɗa musul littayin Allah da kuma shan giya an karanta littayin Allah kayan mutu kuma ga shan giya laifi biyu kenan fa darabahu al-hadda sai mai bulala haddi idan muka dibi farkon hadisin qala kunna bihimsa inji alqama zai nuna maka kamar shi alqama yana himsa tare da Abdullahi bin Mas'udin wanga abin ya faru wanda yake ba haka bane Abu Nu'aymin da Muslim da Abu Awana sun ruwaito abin da ke nuna alƙama bai halarci wannan kauyya ba bai halarci wannan kissa ba ya nakalto ta daga ibnu masudi ibnu masudi ya hada mishi cewa ga abin da ya faru shi kuma yana ba da labari ga abin da ya faru to amma kalimomin za su nuna kamar shi ma yana himsa lokacin da abin ya faru himsa ɗaya ne daga cikin manya-manyan biranen rom da wasu ruwayoyi sun bayyana wannan alkama bai halarci wannan kissa ba Yaro ya ruwaito su je ga abu na gaba cewa ibn mas'udin radiyallahu anhu ya yi ma wannan da ya ji warin giya gare shi haddi malamai suka ce ko dai a ɗauka a kan lokacin ibn mas'udin an ba shi wani shugabanci ne ko me ko keɓantacce a kan zarratar da haddi daga shugaba shi sa ya zartar da haddi don zartar da haddi haƙƙi ne na shugaba sai kuma wanda shugaba ya sa haka kawai kai ba shugaba ba kuma shugaba bai ibantar da kai ba ko fitar da kai akan zartar da haƙƙi ba za ka zartar da haƙƙi ba saboda haka suka ce ana ɗauka ce kan cewa yana da wani dama da an ka bashi na zartar da irin wannan ko dama keɓantatta ko dama gamamma sa'an nan magana ta gaba da an ji warin giya ga mutum sai a yi mai haddi kawai jin warinta kawai yana isa wasu malamai suka ce a ya yi uzuri ya yi huruci ne ya faɗi da baki ne cewa ya sha to ga ga ya faɗi da baki ne ya sha ga warin ta kuma ga an samu karina dama abubuwan da ka tabbatar da haddi ba saɓani abu biyu ne huruci da baki ko shaidu ingantattu shi ka tabbatar da haji wanda malamai ba su sabani ba akan wannan amma ya zama an ji warin giya ga mutum a yi mai haji to wannan malamai suna da sabani game da shi wasu malamai sun ce wajibi na an ji warin giya ga mutum a yi mai haji kaulan wahidan wasu malamai suka ce a bai waje ba a yi mai haji ba a ma yi mai haji wasu malamai suka ce a ana mai haddi amma sai an gama da wata alama ba wa da dai ba sai a ko alamomi masu ƙarfi da in an haɗa su da warin za su ba da gamsuwar tabbacin ya sha giya amma warin shi kaɗai bai yi ba da yana ya mutum wani ba a mai giya ko ba haka ba ko wani sabubba da can daban saboda haka mas'alar aman giya cin warin daga batun a mai haji matsaloli da suke da sabani a wurin malamai ala ƙawalin salasa haddin ya waje ba haka wasu malamai suka ce haddin bai waje ba ba haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce in an samu wata alama mai karfi da za ta haɗu da wannan warin ko aman su bada tabbacin ya sha giya to za a iya mai haddi shine mafi kusancin a kawaridin guda uku حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود ياتي رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا إله غيره نارا كده أبنجد لما أدم بطالة كسكيها في شيء ما أنزل سورة ba a saukar da wata sura ba min kitabin lahi daga cikin littafin Allah illa ana a'lamu aina unzilat face na san inda wannan sura ta sauka wala unzila ayatun ba a taɓa saukar da wata aya ba min kitabin lahi daga littafin Allah illa ana a'lamu fi ma unzilat face ni na san akan bi ta sauka walau a'lamu anna walau a'lamu ahadan da a ce yau na san wani mutum a alama ni bi kitabillah wanda yi da sanin littafin Allah tablugu al-ibilu kuma akan haura kun masu kisar da mutum inda wannan mutum yake la rakibtu ilayhi da na haura kuɗi zuwa ga wannan mutumin in akwai shi Kene yana nuna wannan lokacin da yake maganar masana alkur'ani makamanta ne ko har waɗanda suka zarta shi akwai su babu wannan yana karantar da mu himmar sahabbai wurin neman ilimi kaga ce da ya san akwai wani mutum wanda shi sanar littafin Allah kuma yan an kuma ana iya kai inda shi da ya hawa ya ce kaga wannan yana nuna himmar da ya neman ilimi ko da daga wuri mai nisa zuwa wani wuri mai nisa kuma ya nuna duk wanda ka tsaya ka ilimi to ka nemi tofano ƙarin ilimin nan da yake da shi حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنس أنس بن مالك ناتم بأنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولين على القرآن كبالي ya kammala har da ce shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai ana zai ce arba'atu mutum hudu ne kulluhum min al-ansari duk suna cikin ansaru ubayy bin ka'ab wa mu'az bin jabal wa zaid bin thabit wa abu zaid da kuma wani sahabi da ake wa kinaya abu zaid wanda za mu ji suna ne nan gaba to wannan hadisi ana iya fahimtar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ansari ba wasu wanda sun ka haddace al-Qur'ani ille wadanga wasu malamai suka ce wannan hadisi bai da mafhumi don akwai da yawa daga cikin wanda sun ka haddace al-Qur'ani. shi ya sama alqabi abubakar al-bakillani ya ambaci ihtimalat yana yiwa kaza yana yiwa kaza har guda takwas game da wannan hadisi wanda duk dai suna ɗan rudani hakan da ma a ya kun min shay'in manufar tabbatar da wannan ga wata keɓantattar ƙabila ba da wata ba ma'ana cikin al'ansaru akwai ƙabila biyu hazraj da ausu ko al da kuma ausu to a riwayar tabarari ma ya nuna su hazrajawan da su ausawan sun haɗu a wata majalisa sai an ka rinka kowa yana jijjina kai ne cikinmu akwai wanda ya kaza cikinmu akwai mai kaza sai su ausu suka ce cikinmu wanda mala'iku sun kawa inuwa yake hanzala ba mala'iku sun yi mai inuwa ba da sai kai lokacin da an haka shi cikinmu an kaza cikin suna ta lissahi dai to shi ne sai anas ya ce cikinmu an da waɗanda sun ka haddace alƙur'ani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wani ya tambaye shi suwa na sai faɗa mai waɗanda guda hudu kenan ya nuna cikinsu su kabilarsu mutum hudun nan su suka haddace alƙur'ani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin dukkanin al'ansaru ba don a wasu suma ansaru na kuma cikin su akwai wanda sun ga haka shi sa'annan balai hayya game gaba ɗaya har al'ansaru har al-muhajiruna ba yana nuna haka ba saboda abubakar ya hada shi alkur'ani tun lokacin annabi umar usman ali ba cikin ausu ba cikin hazrari muhajirina na talha sa'ad ibn mas'ud shi ma dan makka na ba dan madina ba Huzaifa, Salim, Abu Huraira, Abdullah, Ibn Sa'id, duk ba da Qur'ani, duk ba ƴan Makka na ba, sai eh, duk ba ƴan Madina na ba. Al-Abad al na Abdullah ibn Abdullah ibn su kai dan nan. Duk ba ƴan Madina na ba. Cikin mata Aisha ta da Al-Qur'ani, Hafsa, Ummu Salama sun hada Qur'ani. Don Abu Ubaidi ya ambaci wannan, saboda haka ba wasu malamai suka ce hadisin bai da mafumi cewa wani waɗannan da aka ambata ko ba su haddace ba ba haka aka bi ba wal ilmu inda Allah ta'ala taba'a al fadlu fadlu ya mai mutaba'a an Husayn ibn wasidin an Sumamata an Anas taba'a al fadlu an Husayn ibn wasidin an Sumamata an Anas sai a koma da farko haddathana حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنس kenan ta ba'ahu wanda labiri ha komawa gare shi shine Hafsu bin Umar malamin Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wanda Hafsu bin Umar ya ruwaito shi daga Hammamun daga Qatada shi ko Hammam daga Qatada haka alfadlu bin dukainin ya rubuto shi daga Hussein bin man waqidin shi ko daga sumama daga anas sai zama wanda isnadi na farko min tariki qatada wannan isnadi na biyu min tariki sumama sai marwaitin daga anas ya bambanta daga na farko zuwa na biyu a na farko qatada shi ya rubuto ga anas ma shi tambaye shi anadu sumama riwaya sumama daga anas حدثنا مؤلف بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة النبي يا رسول ba wanda aka sha alkurani in ba mutum hudu ba abu dardai Shan a cikin farkon can akwai shi babu shi ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال يجي شي انا ونحن ورثنا مو مو كغادي ابو ابو زيد مو من كغادي ابو زيد da shi ma dai ma'ana sai kamar wancan yanzu an samu karin abu da da'a ciki wasu malamai ma sun so su yi suka akan wannan riwaya ta ƙara abin da amma babu shakka ta inganta ba su da masoka riwaya ta tabbatatta wasu malamai sun ce Amina an ambaton abin dardani amma laisa wahama ko sabitus sa'annan da Anas ya ce wa nahnu warithnahu mu ha gade shi shi Abu zai din nan suna ne su bin Sakni Qais bin Sakni Allah subhanahu wataala bai kaddare haifi da ba hayar amma dai ya karanta da albashirai ne ƙware wanda ya ta alƙur'ani kuma ana yana na cikin su saboda haka ana zai ce mu ka gade shi me so ka gada ilimi ilimi ne to sha ma'anar wa nahnu warithna حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر عمر ياتي أبي أقرأنا أبي أقرأنا أبي شيني متي كراتمه yana cikin ƙwararri wa inna lanada'u min lahni ubayyin amma mukan bar wasu kalimomi na ubai da yake karanta alkur'ani da su wa ubayyun ya kulu shi kuma ubayyun hujja bai bai da waɗannan kalimomin da yake karanta qur'ani da su annan mu mun basu abinda a hujja sai cewa ya kai ya kulu a min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni daga bakin manzon Allah ne karanto ni karba wannan karatu fala atruku don haka ban bari ne da shehin don wani abu shi ubayu ya kasance duk abin da ya ciya ga annabi na karatu to haka nan ka tafiya kawai saboda a koda wani ya ce mai ai wannan an shahe karanta shi an ɗauke shi shi bai sake abin da ya ciya ga annabi tun da kunne da ya ciya ga annabi ba ko wani ya ce mai ai hazil aya mansuha nusiqat tilawatuha bai gamsuwa da wannan sai ya ci gaba da karanta kawai da ya saba sannan an ka samu matsala to sai Umar ya kawo hujja yace qala Allah ta'ala kuma gashi Allah ya ce shi hujjar ubayyu daga manzon Allah ya jiya don haka bai barin harafin nan da ya jiya ga manzon Allah to kuma gashi Allah da ta manan sah min ayatin aw nan sa'a aw biha aw nan sa'a ba ta ba mhm. na ati bi khairin min za mu zo da madadinta ko mafi alheri daga gare ta wajen yawan lada ko jan sauki au mislaha ko kwatankwacin ta Umar yana da wannan aya hujja ta tabbatar cewa ana shaye wani abu da cikin Alƙur'ani shi ko ubayyu duk abin da ya rige jiya ga manzon Allah ko an sanar sai ce ai an shaye bai ga musuwa tun da shi ga manzon Allah ji karatu don haka bai karɓar bayanin wani cewa an shaye aya ba? don haka da shawara da wanda ba shawara ku don haka ya karanta to ka ko ga fahimtar sahabbai hukuncinsu da aikinsu a kan barin abin da an ka sha karatu ne, ya yi katewar ubayyu a kan wannan duk da yake kwararre ne cikin duk da kwarewa ce ko kaga ashe kwararre yana kuri ko to shi shi ne umar yake bayani radiyallahu anhu shi umar shi ubayyu in yi cika ga annabi to bai dawowa ko an ce mai an sha ya tilawa to kaza Al'adu ko cikin wurare ya kwa wanda an sha ya tilawa wasu kuma an sha ya hukuncin ba a sha ya tilawa ba ga sunan rubuci to amma shi ubayyu layar ba da zalika kawai zai ci gaba da abin da ya ji annabi ya karanta haka zai karanta to hadhihi aya ko hujjatun alai babu فاتحة الكتاب باب فاتحة للتالي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي لا كسنشي صلى فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا نبي الكرام فلم أجبه بنكر ujibu ban saboda yana sallah ne ce bayan ya na kare sallah ya ni inni kuntu usalli lokacin da kake kira na sallah nake kala sai annabi ya ce mini alam yaqulillahu ashe Allah bai ce ba istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima yuhyikum wa la ko illa lima yuhyikum thumma qala na annabi yake mai ala'u alli muka ko in sanar da kai a azama suratin mafi girman sura fil qur'ani a cikin alqur'ani qabla an takhruj min masjid ka din kai da cikin wannan masallacin fa akhadha bi yadi sai rika hannuna suna tahiya suna tahiya sun taso mu masallaci za a fito falamma aradna an nakhruj lokacin da muka kusanci fitowa qultu sai nace ya rasulullah innaka qulta ala uallimuka a'zama suratin min alquran annabi ka ce mini ka sanar sheni mafi girman sura a cikin alqurani qala alhamdulillahi rabbil alamin ce ai ce alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani ita ce awoyi bakwai da ake maimaitawa wal qur'anul azim ita ce qur'ani mai girma allazi utitu wanda an ka bani saboda malamai suna cewa ta kumshi dukkanin abin da wato yake tushe na saƙon alƙur'ani gaba ɗai wanda tushen saƙon alƙur'ani gaba ɗai na gaba gaba ɗai shi ne tauhidi حدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن ابي سعيد الخدري محمد وانا ابن سيرين an muhammadin ya an yi sirin ƙala kunna fi masirin lana mun kasance a wata tafiya tamu fana zalna sai muka safka faja jariyatun sai wata yarinya ta zo faƙalar ta ce mana inna sayyidal hayyi shugaban wannan anguwa salimun bai da lahiya salimun ma bai da lahiya slobin laraba kenan guba mai kashewa yan an sha da an sha a mutu sai su ce mata summun nafi'un summun nafi'un nafi'un mai kashewa kan guda da an sha da an mutu amma suna ne nafi'un haka salim ya ani maciji ya ci zai boko nama wa inna nasara na kuma jama'an mu guyyabun ko gayyabun ba su nan fa min kumrakin cikin ku akwai wanda ya tawada fa kama ma aharatulun sai wani mutum ya tashi tare da ita ma kunna na abunuhu bi ruqyatin ko mu kasance mun san shi da tawada ba ba mu san ya iya tawada ba na abunuhu ba mu san shi ba ba mu san shi ya iya tawada ba fara ƙaro sai koyarwa mai garin tawada fa bara a sai ya warki fa amara lahu bi salatina shatan sai ce a bashi akuya talatin wata na labanan ya ba mu madara mun kasha falan ma raja a lokacin da mai tawada ga ya dawo qulna lahu sai mun ce mai akunta tuhsinu ruqya ashe ka iya tawada ruqya kaga ba ruqiya aka ta ba ruqya aw Tarki ko kuma ce muka shekara kana tawada qala ma raqaitu ni ban yi tawada ba illa bi ummil kitabi fa ce ta ne karanta kawai kullu muka ce la tuhaddithu shay'an ka a aikata komi la tuhaddithu shay'an ka ku aikata komi hatta na atiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun zo wurin annabi au ko cewa an kai hatta nas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a wakin ga guda talatin ka a taba ko guda ba a wani hukunci ba mu zakar da komi game da su sai mun koma madina mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna al-madinata lokacin da muka zo madina zakarna ulil nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka faɗa ma annabi abin da ya faru fa qala cewa ma kana yujrihi me ya sanar da shi annaha ruqyatun lalle ita fatiha ta wada ce wasu riguli bisa ne to a kasa da ni in kun ka raba a raba da ni wa kala abu ma'amar ya abu ma'amar ya ce haddasa abdulwari haddasa na ishamun haddasa na muhammadu da sirin haddasa ni ma abu da kaga ta haddasa na muhammadu da yanka ce a ce ibn sirin ba yanzu ga shi ne ya yato ibn sirin haddasa ni ma'amadu da sirin kaga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin kuma haddathani ma Abu ibn Sirin ban su guda kenan ko an abi sa'id al-khudri bi hadha da wannan hadisi bi hadha da wannan hadisi wa qala ma'mur yace kaga ta alikata ma'mur ibn Rashid ko malamin Imam al-Bukhari nan amma abin da kai da wannan ta'alika saboda bayyana atta hadis ga Muhammad bin Sirin da Ma'abad. Ma kuma da wani kuma kuma gare shi. حدثني محمد musanna حدثنا وهب حدثنا هشام هشام sai ce mi an Muhammad shi ko Muhammad ya ce mi an Ma'abad to amma mu komo inda ce wa qala Abu ma'amarin, haddathana Abdul Warith حدثنا هشام sai هشام ya ce ni Muhammadu shi ko Muhammadu bin Sirin ya ce mi haddasani to don dai ya bayyana wannan hadisi sarraha bit hadisi ba kaman can warko ba an an Hishamun an man an Muhammadu Hishamun an Muhammadu bin Sirin sannan shi Muhammadu bin Sirin shi ko an kuma ma'abadin a istadan warko ba amma nan هشام حدثنا muhammadu shi ko muhammadu haddasani ma'abadu to wanda at-tasrihu bit wannan ta'alika dai ya nuna maka cewa hadisi ne da sun bayyana at-hadis a wannan to wannan yana nuna falalar fatiha kama wada yace babu fatan da kitab fatiha da falala ne ya ibnu al-qayyim ta'ala cikin zadul ma'adi ya tafi aikin hajji wata shekara ya samu rashin lahiya kwarai ya yi neman likitoci babu da za su diba rashin lahiya dai. kawai sai yanke shawara kawai yana diba ruwan zamzam sai ya karanta fatiha sai ya towa sai ya sha ya ci gaba da haka gaba da sai ya warke a cikin zatul ma'ad kitabun tibbi a gani so guda imani da yaki ne kawai aka bukata ba sai kawo wahala ba kaya ta karanta so ɗari kaza da talatin da kaza da arba'in kaza ba haka ba su guda ka karanta ka tura ruwa ko ba ruwan zamzam ba balle yan ruwan zamzam da kaga abubuwa sun ka haɗu ga zamzam shifa'un kulli sukumin ga kuma fatiha wa ma yudrika annaha ruqya فضل البقرة فللت سورة البقرة wadda a cikin tafsirin Qurtubi wasu malamai sun ce abinda a cikin suratul Baqara umurni dubu hani dubu labari dubu hukunci dubu wa ayyu fadlin afdalu min hadha amma za za a tambayi dai daga cikin mu a ce kowane bangare ya kawo goma umarni dubu kawo umarni goma da da yanzu cikin suratul baqara Allah ya ce ayi kaza cikin suratul baqara har guda goma sannan kawo hanin da Allah ya guda goma cikin suratul baqara kawo labarai guda goma da Allah ya ba cikin suratul baqara kawo hukunci hukumar shar'i guda goma cikin suratul baqara ka kowane dubu sai ka ɗauko goma ko haka dai mutum abin na ai ya zama ɗan ƙaramin mallaki da saboda in ya iya kawo dubun gaba ɗaya hatta suna muhammadu da kafirin akbar na shurba an sulaimana an ibrahim an abdurrahman an abi mas'ud radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatayn wanda ya karanta aya ne sai ya saki wannan izrar ya koma kawo wani wata nusa yana ci ha akwai wanda samu ha hatta abu ne aimin hatta sufiyanu an an ibrahim an abdurrahman bin yazida an abi masud radiyallahu an qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatin min akhir wanda ya karanta aya ne na karshen suratul baqara kafatahu sun ishe shi kafatahu sun ishe shi sun ishe shi mi malaman sun yi magana akan kafatahu suna kafatahu ɗaya bai ce sun ishe shi bai ce kafatahu min kaza ba to kafatahu min ish wazon ka ce kafatahu min kiyamin lai? in mu ce karanta su da daddare lokacin kwantawa ce kamar ya yi kiyamin lai. wasu malamai suka ce kafa wa an qira'atul qur'an in mu ya karanta su to ba a sha bai karanta qur'ani bai dai da wanda ya kwanta bai karanta qur'ani ba sun ki san mai daga ya zan bai karanta qur'ani ba wasu malamai suka ce kafa kafatahu sun ishe shi game da abin da ya shahi aqida wanda ya karanta awai ko na karshen suratul bakara ya yi tajdidin aqida ne ya sake jinjina aqida ne kuma wannan ya isa ko suka ce kafa tahu min kulli su ya gari sun ishe shi za su ci samai daga dukkan wani abu wanda yake mai muni Allah zai kare shi ko yi ba zai same shi ba wasu malamai suka ce kafa tahu min sharrin shaytan za su isa mishi daga sharrin shaytan wal ilmu inda Allah ta'ala wa qala Uthman bin al-Haythami حدثنا عوف an محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان النبي هو تلتاني إن أري زكا كونو فاتاني آتن في وني ميزوا يزومني معنى لك شكرا الجنة وفي الجنة يلا بابو كان يتاكي وانن كاية أكتارا أكتا أبو لا يتاكي فجعل يحفو من الطعام كون الجنة يتهو sai ya kama ɗiba abincin nan yana zubawa ba a hattu hosai ne kan mai sai abu hurera kan ma aljani barawo fa qultu sai nace la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle sai na kai ka ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qassa al haditha yaddi bi hadithin kenan na ya shata wani abu ko wanda mun ɗauto shi baya ya ce bai dawo wa ya rance mai da Allah bai dawo gobe ya dawo ko wani karon na biyu ya dawo ya sake kama shi ya koma ce mai bai dawo wa ya bashi alƙawari ya ce ji sun kai mai yawa shi ya guri bai dawo wa ya yadda ya sakai to ga na uku kam ya ce to lallai yau kam sai na kai kauran annabi sai ya lallabai kuma ya ce to ya bari zai faɗa mai wani abu to shi na fa qala sai ce mini idza awaita ila firashika in ka zo wurin za zaka fanta Fakara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi lan yazala ma'aka min Allah hafizun mai tsaro ba zai gushe tare da kai ba daga Allah Allah zai turo maka mai tsaronka wala ya kuka shaytan ba wani shaytani da zai kusanto ka hatta tusbiha hakka waye gari wa qala an-nabi sallallahu alaihi da Abu da zai faɗa ma annabi annabi yake mai kaka ya faɗa maka gaskiya abin da gane wani na cewa an karanta ayatul kursi Allah zai tsare mutum gaskiya ne amma ha wa huwa shi mugun makaryaci ne zaka shaytan annabi ce wannan shaytan na shaytan to shi ne wasu malamai suka ce akwai iskali tsakanin wannan hadisi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafallata alayya Ikiritin min aljinn albariha wani aljani ya ta da ya gitta min ga sallah ta sai ni kabi shi ni shakuri shi ko yace hayaki sanyin mewo ne ga hannu ne ko yace ya so ya darbe shi ga gimshiki daga cikin gimshikan masallaci har gobe da sahi ran Madina su zo su yi kallo ne sai tuna addu'a dan uwa ne Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd hmm? to shine malamai suka ce to ya za a hada wannan hadisi da gashi shi Abu ran ga shi dan ya kusanto shi to mu dauka shi bai san da ana karanta wannan bakayen sannan sai da aljanna ya hada da shi Sallam na ta jadalan to annabi ya san ana karanta wannan shaitan bai kusanta mutum to kuma gashi shi annabi yana sallah shaitan ya kusanto shi shi kuma shi hadisi ya ce wala ya baka shaitan, ya baka bai kusanto ka to ai annabi yana sallah shaitan ya turo gitta mai don ya kace mai sallah sai sai kame shi ya fafure shi to ko kai ko ai ya kusanto shi ba ne sai yake da shi ba kenan ga kuma da gashi ce wala ya ƙara baka malamai suka ce jam'in shi babu iskali wala ya ƙara baka ma'ana dai baya kusantar ka da cutarwa da wamamma Allah zai kare ka ba zai cutar da kai ba cutarwa da wamamma kasantuwar wancan shidani ya kusanto annabi ai ya kama shi ya makure shi bai kore wannan tsarin da Allah ya alƙawali in mutum ya karanta wannan aya wal ilmu inda Allah ta'ala ce wala ya karabaka ma'ana wala ya zurruka dararan mustamirran babu fadl al-kahfi suratul kahfi حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء قال كان رجل يقرا سوره الكهف wani mutum yana karanta surat al-kahfi wa ila janibihi gere ne hisanun marbutun tsarmamme hisanun doki hasanun mace mai kamun kai hasanun razanun Matu tuzannu bi ribatin wa tusbihu garsa hmm. to almuhim hisanun doki marbutun ne. bi shaqanaini da ya giya shaqanaini ya giya fa ta gashatu sahabatun sai girgizan ya ta ruho shi ga doki ne tsarmi da ya giya ga ɗa ne kwance gini yana karatu yana karatu sai wani abu mai kamar girgije yana yawa kusa da shi yana kusa da shi zai rufe shi faja'alat tadanu wa tadanu girgijen sai kusan kusantuwa yana kusantuwa yana yawa kasa kasa waje ala farasuhu yanfiru sai doki ya kama tuma yana ta barya falamma asbaha lokacin da ya waye gari a tan nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wurin annabi fa zakara zalika la ya faɗa mishi abin da ya faru fa qala sai annabi ya ce tilka sakinat wannan abin da ka gani mai kama da girgiji yana yana yawa kasa duk kakkaran da qur'ani yana ƙara yawa kasa natsuwa ce tanazzalat da take sakkowa bil qur'ani saboda alqur'ani kenan ana karanta alqur'ani na tsuwa take saukowa, min indillah babu fadl surat al-fath حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك an زيد ibn Aslam an أبيه Aslam kenan. wanda aslam tabi'ina ba sahabina ba to amma gashi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'd asfari ka kenan yan haka na zai zama sura ce kamar mursal tunda aslan ba sahabi ne. kana yasiru annabi ya kasance yana tafiya fi ba'd asfari a sashin tafiye tafiye ne wa umaru al khattab yasiru ma'a umar dan hadabi yana tafiya tare da shi lailan cikin dare fa sa'alahu umar sai umar yawa annabi tambaya an shay'in game da wani abu falan yujuhu rasulullah manzon Allah bai karba ma Umar ba sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba sun masala ya sake tambayar annabi falan yujibuhu annabi bai karba mishi ba sun masala ya sake tambayar annabi falan annabi bai karba mishi ba fa Umar sai Umar yace latka ummuka Umar ka bari da hausa gaba ka ce ka bari nazarta rasulullah ka dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثلاث مرات حصو كل ذلك لا يجيبك دك a cikin wannan tambayoyin da haka mai haska uku ka dame shi ko bai baka amsa ba kala umar umar ya ce faharraktu ba'iri sai din motsa raƙumina hatta kuntu na nasi hannu cikin gaban mutane wa khashitu ina tsaunar an yanzu laki ya qur'an aya ta sako game da ni fa ma da shiftu ban jima ba fama na shiftu ban kima ba an tabi ita sai naji sarihan mai kira Ya surahu yana kira ya suruhu yana kira qala fa qultu sai la kada hashitu dama ina saunar an yakuna nazala fi qur'anin ya zama qur'ani ya sarko game da ni tambaya ga ni ta annabi ya kalle ba amsa ba kai zan na yi laifi wata aya ta sako game da ni qala fa jitu rasulullah sai da zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sallamtu alaihi ni mai sallama fa qala sai ce laqad unzilat alayya lailata hakika an saukar mini a cikin wannan dare sura suratun sura lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at Alayhi shams lalle ita ce mafi soyuwa zuwa gare ni daga duk abin da rana ta kullo a kai ne ma'ana da duniya gaba dai ثم قرأ سنكرنت إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنك بعد مصيبون إن شاء الله نظام مصيب na rum ne ba lalle kuskure na ba himsa da na rum ne ba cikin rum take ba himsa cikin sham take لقد أنكرتني بعد بكو وأهلها اللي همسا أبنى اللي شام سيريا بارون بكمون نتشي أستغفر الله akwai wasu yan uwa da muke gasuwa da su a nan Allah ya jarabe su da matsalar haɗari amma dai da dama dama gaskiya Allah ya sauka musu ɗaya daga cikin su Aliyu ga dangana Burtali da kuma Malam Kabiru dan ɗan Malam Gado eh, shi ɗan zai samu haɗari da mashin amma dai da dama yana nan gida Aliyu kuma shekaran jiya a yi musu addu'a Allah shi ba su laya kuma wanda ya samu damar zuwa dibo ya zo dibo Allah ya ba mu laya ya ba su ya kare mu daga hagaura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk